ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون حقيقه Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoronsa ta hanyar barin saɓo da waɗanda suke masu kyautatawa ta hanyar yin biyayya da aikata abin da aka umarce su da shi, yana tare da su ta hanyar taimakonsu da ƙarfafa masu gwiwa.